masata aw amata aw shahida aw ghaib aw hayyana aw mayyita laka alhamdu hatta tarda wa laka alhamdu idha radita wa laka alhamdu ba'da rida wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسكر اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقرر إلينا الكبر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم رزقنا داعتك وداعت رسولك وعملا بكتابك اللهم بارك يا أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدره وفكهم لداعتك ورزقنا بره اللهم زنا ولا تنقصنا وعادنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآخرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم منا تكلم عن سورة الصبايا shekaran jiya idan ba mance ba mun kwana aya ta goma sha biyar suratu sabo'i to wannan wurin da muka kwana nan za mu tashi insha Allah Allah ya taimake mu shi mana jagora ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi a lakarka na lissabai لقد في مسكن الآية جنتان أن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور وأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل الأرض وبدلناهم ببني الله الرحمن الرحيم ثم ذكر تعالى سنة الله مدوكين سيكي أنبتا kisata sabo'in, wato kisa mutanen sabo'in. ma ma ana ama ma ana ama bihi alaihi minan na'am tare da abin da ya ni'ima da shi gare su na ni'imomi fa zahaba ni'imar duka daga karshe sai ta gushe da adamin imani saboda ba su da imani wala amal salih kun babu aiki na kwarai babu imani kun san shi ka taimakawa shi imani sai ayi aiki na kwarai to babu imanin don haka babu aiki na kwarai duka gaba dai kuma ga ni'ima ga jin daɗi Allah sai ya canza ni'imar da ya ba su Lakarka na lissabo'in da sarfi abin nan kalmar sabo'i wa a bai adami wato in babu sarf saboda ƙabilatun sunan ƙabila ne sun biya bai isi mai jaddin lawa an masa suna da sunan wani kakansu mina arabi cikin larabawa fi maskanihim a can wurin zamansu su saba'i bil yaman to game da mutanen saba'i a gidajensu na yaman akwai ayatu akwai aya Da Allah wadda taka nuni cewa annan na'ama la tasbutu illa bil imani lalle ni'imomi ba ta tabbata in babu imani in dai babu imani to ni'ima ba ta tabbata in dai babu imani to ni'ima ba ta tabbata saboda haka shi yasa kuwa ganin duk abin da kuwa gani idan mutum ya samu arziki duwa da mutum ya wadata ya azirta sai ku ga in dai imani da aiki na kwarai ba su tabbata gare ba kwana biyu sai ka ga dukiyar ta gushe ba ta tabbata sai da imani da aiki na kwarai kuma sanda duk mutum ya gane kure ne ya gyara kuma sai Allah ya gyara mai in ya gane kure ne ya gyara kuma sai Allah ya gyara mai ita wannan eh, kisa ayatun dalatun annan na'ama la tazbutu illa bil imani wal amal salih jannatani gona biyu ta muka basu jannatani badalun wato abin na aya ayatani jannatani badalun min ayatani min ayatun wato ayatani an yaminin wa shimali wato mun basu wurin zaman su aya guda wato dama da hauninsu ai an yamini wadihim wato wajen dama garahensu wa shimalihi da wajen hauni garahensu wakila lawan Allah ya ba su wannan ni'ima da jin daɗi ɗiyan itace wato wayanda suna an ni'ima duk wanda ya kai babba sai ku ga ɗiyan itace ya ka samu daban-daban wanda duk ya kaso don suna ajin daɗin na duniya to Allah ya ba su waɗanga wakila lawan kulu min rizqi kuma aka ce musu ku rika ci daga arzikin ubangijin kuma in kun ci abinci washkuru lahu ku yi mai godiya alama kun ga abin da ya azata ku minan ni'amati na ni'ima ya azata ku ni'ima mai girma fi ardi sabo'in cikin kasar sabo'i ai ba ku ɗaya kuke ba amma ya yi muku wannan to abin da a godiyar da za ku yi mai wakila lahum a wato godiyar da za ku yi mai wato ga godiyar wannan shine godiya wannan da abin nan da aka faɗa da an tuminu shine ku yi imani wa amalu amalan Saliha, ku yi aiki na kwarai da shi shine ku yi da'a li awamirihi ta'ala ga abubuwan da Allah ya umarni wannan shine godiya ba wai ku ce alhamdulillah ba a'a ku yi aiki na kwarai garin ku baldatun ɗaya batun gari na mai kyau laisa biya babu kwarin nan ‘yan ƙanana masu cizon mutane hausi ba'un babu masu dagi wa'anda ka cizon mutane irin kuraye wala ba'udatun babu sauro cikin garin ku wala zubabatun babu kuje cikin garinku. ku wala bargoson babu wa kudin cizo wato zubi. a cikin garinku wala akarabun babu kunama duk wani faro mai cizo mai tsanani babu shi cikin garinku wala hayyatun babu maciji cikin garinku duk ga kun ga haitina ne to duka babu ko guda cikin garin wa yamurru al a fiya bako in ya biyo bako yana biyowa garin sabo'i wa fi siyabihi kumalu ga tawayi ne akwai ƙiya kamin ya wuce keya masiba ce kwaya mutu sai ƙiyar ta mutu min hawa iha saboda iskan ta da ƙiyar ta ji iskan saboda sai ta mutu duk wani kwaro mugu ya shigo yana shigowa sai ya mutu ku je wannan ni'ima da ba ku taɓa jin wata ƙasa da Allah ya wa irin ta in ba saboda ba wallahu rabbun gafurun Allah rabbun gafurun lakum Allah ubangiji na mai gafara gare ku wal qa'idu lahu hadha nabiyyu lahu annabin suna ka wada musu wallahu rabbun ghafurun lakum Allah ubangiji na mai gafara gare ku walam yurkar ba hadu suna annabin ba fa aradu sai suka kauda kai an shukuri ga gode mai wa kafaru sun ka kafirce kun san al'ada ce duk wanda Allah ya ba ni'ima in ba taimakon Allah ya samu ba da waya baka ga illa ce ba Ka ga mutum zaune cikin masallaci karatun qur'ani da sallah da tasbihi da zikirori da addu'a ko yaushe amma da ya samu kuɗi wani da ya rika kuɗi sai ka ga masallaci ma ya zama abokin gaba abokai biyu ya canza ya yi sabbin abokai waɗanda ba su son magana Allah to wannan al'ada ce ta rayuwa saboda haka in Allah ya baka ni'ima kai yi mai godiya kuma kai ta addu'a ba kai ɗaya na ba ni'ima haƙuna wanda duk an kawa ni'ima haƙuna an kai mai daɗa ko ya tsere ko kai ya tsere an dai mai haƙu malam mutanen Fara do sai sun ka kawo da kai an shukuri ga godiyar Allah wa kafaru kuma suka kafirci fa arsalna alaihim sailal armi dama damna a gare su shi wannan dam kun san inda durowa suke akwai arziki inda durowa suke akwai arziki shi yasa kuwa ganin gwamnati da hangen nesan ta sai tana zuwa tana wa mutane da mutanen da suke abin na ba su da hankali sai su ɗauki wani wata matsala ta siyasa sai su ce ba a yi ba a yi a yi ta faɗa wani lokaci gwamnatin sai ta yi hushi sai ta kai wani wuri inda ba a faɗa da ita saboda jahilai na ba su san ƙwanin ruwa ba ruwa duk inda suke arziki ya sauko ko ina na to dam gare su shi yasa wannan gonaki nasu ya tabbata Allah ya ce a kwana a tashi da sun kabutulce fa na alaihim sai muka sako musu sailal arimi wato geben abin nan tabkin nan nasu da aka ce mu al'arim jam'a arima wa huwa ma yumsikul ma'a duk wata gina da an kai wadda ka rike ruwa min bina'in na wata gina wa gairihi da wadda ba gina ba kama a rami ila wakati hajati a rike ruwa zuwa lokacin da aka bukata ai asaddu wato eh, gina a kewaye duk wata gina duk wani dam da kun gani ne suna nai al'alim duk wani abin ga da kun ka gani kala katada katada yace ce al'arimu ismu wadi saba'in wato arimu sunan rahina na saba'i wato dam su shi aka ce ma arimu of e, ilayhi masailu gyabu tana haɗuwa wuri ne wato gyabu ka hituwa daga ko'ina suna kawo mai ruwa min al'audiyati daga rahoka faradamu radaman jabalai jabalaini sai sun kai gina tsakanin duki guda biyu a wanga bangare da wancan bangare sai sun ka gini shi tudun da duki yake ba sai sun yi gina ba tsakanin duki da duki sun ka yi gina sai ya zan ruwa in sun sauko daga duwatsu sai su kwanta ɗaya ba su da wurin wucewa ya zama wata babban ni'ima gare su waje li zalika radama talafata abuwa wannan gina sai sun ka sa mata kohohi guda uku ba da hafo ka ba da sashen ta saman sashi gina ta an kai daga ƙasa sai an kai an kai kofa an ka koma an ka ci gaba da gina sama an kai kofa an ka koma can sama an ka ci gaba da gina kuma an kai kofa idan ruwa yayi yawa kwarai an ka ga zai kashe gina sai a bude kofar can ta sama duka sai ruwan ya sauko sai ya rage idan ana da bukata ta yi sai a buɗe ƙofar ƙasa ko yanzu waɗanga dame dami da kuka gani dam ɗin ga shi na in za a buɗe ya in ruwa ya yawa ana ganin zai falla gina to ƙofar ta sama ita ta sai ku ji hukuma na ba da sanawa a gidajen rediyo cewa za a buɗe dam jama'a su shirya za a buɗe dam to sai a buɗe ƙofa ta sama zai an ka buɗe ta ƙasa zubewa za su yi da kukun ɓanna za su yi sai a buɗe ƙofa ta sama in sun kai ta zubewa da sun kawo iyakarta ga dangarma ta sai su tsaya to haka wanga dam yake shi ma fakana fakanu yasqun wato sun kasance suna shayarwa mina a'ala daga kowaccen ta sama ita suka budewa kadan kadan tana bada ruwa ga hadamar su suna noma rani idan ruwanta sun ka kare sun masani sannan su bude kowa ta bi sai su ci gaba da unhwani da ita hassar da ruwanta sun ka ƙari sun mamina salisi sannan ƙarshe in an daɗe damuna ba ta zo ba sai a buɗe ƙowa ta ƙasa alaƙadar hajjatayin gwargwadon dai buƙatar suka buɗe ruwa suna amfani da su malam saboda yawan ruwa ba uku sai an kai musu hadama sosai wa kasura amwalon dukiyarsu ta yi yawa iyan itace da kayan noma suna ta ɗiba dukiya ta yi yawa walamma kadda burrusula sadda suka karyata manzanni suna cin daɗin Allah kuma sun kai faɗa da Allah to sallallahu alaihi Murfa’ara, sai Allah ya sallada musu kusu ba ko wani abu ba bera Allah ya sallada musu sai berori sun ka taro ga wuri ai ko yanzu kuna ganin duk wanda gina takai. in an ka kale ta da burgu kwana biyu tana faduwa in dai ruwa na biyu a wurin duk yana hude ta kun ga burgu da kuwa gani wannan kusu bala'i na wannan kusun da kuka gani bala'i na eh, ko mi kayanta inda an ka kyale shi da ita inda dai ruwa na biyo a wurin dukuku dai ta zai da ruwa sun shigo ijiya ɗaya za su yi wannan bakin kusu da kuwa gani bala'i malam Allah ya sallada musu wannan kusun fa na kabatin radama sai ta yi ta tono har ta hude wannan gila ai arsalallahu sai lawadihim sai Allah ya aiko musu ya sako musu geben nan na rahinsu almamsuki bima da wanda ya riƙe ruwan nan da aka ambata Malam da kusu ya ci gaba faƙada al'arima sai kusu nan ya kude al'arima ginin bi wasa da tafari ta wasa da kusun nan da kuwa gani alladhi yusamma al-quld wanda aka ce ma shi shine wanda aka ce makon ya maida shikenan fa ta haddama gina wanda an kai ya kusuwa sai ruwa sun ka samu hanyar hidowa to kusuwar da sun ka samu tunda ba can sama na ba kafa na gaba ɗaya suka son su ta yanzu tunda sun samu ya kusuwa ko kama horke take yanzu suna wa kansu hanya malan nan da nan kusa suka hude wurin nan wa dakhala sailu alaihi suna can suna cin daɗin su ba su da labari su cikin rahi suke ruwa sun cika wuri ruwa sun samu hanya suka biyo sai gebe ya faɗo cikin garin su biya wace garin su ya ije gina kowa wa idza wa idafati as-sayli ila al-arim cewar da aka yi sayl al-arim an yi idafa sayl zuwa ga al-arim min haisu kana mamsukan bi saboda gina ita an da ruwa wa min su annahu abu, daga kuma gehen da shi kusu ya yanki kusuwa ya fude kusuwa wannan ginin wa galabahu sai ya rinjaye shi ya yi kusuwa don jin daɗi na da ruwa sun ka tosai sun ka ije shi sun ka wuce wa dakala alaihin sai sun ka shiga cikin jama'a malam ruwa sun ka ije duk sun ka hallaka gonan nan kuna dai ganin wadda ce kowa in ta so wadda ta kawo shimkoki ko to haka nan ci wannan ta yi musu wa baddallahum bi jannatayn gonan nan nasu biyu na ni'ima mun ka canza musu su bi ne da wasu gonaki ah, guda biyu bi jannatayhim jannatayn mun ka canza musu da wasu gonaki guda biyu zawatai tasmiyatu zawat zawat wato tasmiyatu zawatai ah, zawatu mufradun ala asali wato uku abin nan zawatai gona biyu masu okulin hamdin wato wani abinci mai ɗaci murrin mai ɗaci hamdin ai murrin mai ɗaci bashi'on eh, ɗaci wanda yake da zarfi kuma bashi'on bitan wuyin karihin rihi wato ƙamshi ne bai da daɗi wari gare shi wannan abinci karihin rihi shi ne abin kyama ne da aka ce zawate Okulin, wato okulin bi ma'ana ma'akulin suna da ma'akulin abinci mai daci ba mai daɗi irin wancan da suka saba ba wa ƙuri'a bil edafa zawa zawate abin okulin khamdin babu tanwini okulin khamdin bil ta ila khamdin a ce da khamsin wai daba alaihi wai alaihi wa afalin da kuma wani icce da aka ce ma taura kuna gani ne wannan da aka sai suwa a dukkan islamiyya ko za ku gane shi gudan babba amma icce ɗaya na a ciki ne da an ɗan tsotsa sai ka ga an ɗaya kwalwa ita ɗaya ta bai da wani abu kwalwar ɗaya ta ku gani ciki ne icce na to yaushe ka ce wannan abu haka shi asalin ya shi biyu ɗarfa yace ya yi kama da ɗarfa wato taura ƙunga kenan ba asalin tauran na ba amma dai ya yi kama da ɗarfa a tauran illa annahu a azama min hudulan sai dai ya ɗar taura girma ga tsawo don shi na ɗan da tsawo wa min hudu khiza min bar rasulullahi mugun ce na ƙarhi gare shi iccen ƙari gare shi yasa an ka ba su shi musu ɗaya masu ƙari in ka tauna haurin ka so waji kwattauna kwattauna iccen taura yanzu shi na gane na gane hauru ne wanda suke wannan icce shi na aka yi wa annabin mimbari da ciya wawar ƙuhu ka warƙe ɗarfa kunnuwa ne kamar kunnuwan ɗarfa a iccen taura haka yake wa shay'in da wani abu min sidirin qalilin na yan magariya yak kadan kuma an ce magariyar ba wagga magariya ba magariyar kura kun san magariya kashi biyu take akwai magariyar kwarai akwai magariyar kura wayanda ba su sani ba in sun gaggaya sun ce magariya sai ba da kwarai ta ɗan su yi ta sai da ka ta yi ka ce wa bauri wacce yanka ce to magariya kura kisa an ka ba su ba magana ya isa ba ce wagga mai baci da mai bauri bauri ya ka iya ce abin da wasifa bai ƙilla an sifanta da ciya ɗan tsino magaryan ma ba ta ɗiyan kwarai, ya tsino ta kai an da samarahu domin ɗiya ne wa huwan na bakwai ana ce ma ɗiya ne na bakwai da da walida yi su fil basati ne don haka aka da tashi cikin gonaki kun ga dori duk gonakin gana mu da kuka gani gona kowa in dai ta dattijo ta akwai magariya ciki gona kowane dattijo yana da ta magariya kaya gare ta amma ita ku ba ta barin maciji cikin gona maciji bai zama cikin gona ya akwai magariya to wanda dai na sani ba ba shi da yawan ta ba tana da amfani eh ana maganin sirri da ita ba shi kadai tana da magani abubuwa da yawa to an abubuwa dai da yawa illa dai ni wa'anda na sani na wato wa'anda na sani na nika magana wadalu akwai wani ice da aka ce ma abdalu shi ma simfin minhu nau'i na wannan wato magaret walakin samaratu gadda sai dai ɗaya ne ɗaci gare su shi an magarya kura shi ma nau'in magarya na waccan amma shi ɗaya ne ɗaci gare su shi na wannan naka gaya muku cewa magarya kura in kan dibe su iri gudana amma dai ita ɗaci gare ta la okalo asalan gaba ɗaya ba a cinta amma dai yanzu ana cinta don yanzu kun san komiti kai yanzu babu abin da ba a ci komiti kai nan gaba kaɗan saura su kama cin domin kada wanda kura kuma ya tishin mutuwa haikai yanzu babu abin da ba a ci sai abin da ba a samu ba hmm. ya ce walayin tafa bi warƙi kuma shi ya kura ba a unhani da kunnuwa ne walayin tafa ube warƙi fi gasilar aidi wajen wanke hannuwa wa yumkina an kuna huwa makasu da wa ya ce ka yana wa shi na amma gare wanda an ka ba su ita magare kura nan yana wa ita ta an ka ba su yana yiwa to kun ga yadda ni'ima take saboda haka kowanku ya yi ma Allah godiya da abin da an ka shi ka bar renawa ka samu Allah ya maka ni'ima ka ce kai ba ka iya wahala ba ka iya aiki wai kana ganin ka samu dama ka ce wai ba ka iya wahala sai dai ka koma gehe ka yi zaune in wagga wa ta jayi ka koma ga wagga kana kallon mutane to kakka yi haka nan ni'ima ba ta tabbata da haka nan gushewa ta kai Allah ya taimake mu zalika jazainahu. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى صادرة وقدرنا فيها السير في فيها ليالي وأياما آمين وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومسخناهم كل ممسخ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليه من سلطان

jazainahum ma kafaru mun saka musu ne saboda kafircin da sun kai mana ai be saboda kafircin da sun kai wannan ni'ima da muka ba su da kwanciyar hankali mun karfe ta ne mun canza ta da azaba saboda laihinsu Allah sarki duk wayannan ni'imomi da kuka gani mai yawan su da mu 'yan Najeriya muna da suwa mai yawan su da duk muna da suwa amma a kwana a tashi muna caccanzawa muna yin abin da muka ga dama Allah yana gusar da ni'imomin nan guda guda guda guda guda guda har suka gushe gaba dai ku dibe mu ku gani da inda an ka hito cikin cikin cikin ni'ima wadda ta dade kamar yanzu haka irin gehen gonar ga sai ka taho dai ka iske rukuwan ga ya hito in wuri tsabtace na sai a ɗebe rukubun nan a ɗebo shi da kaji bukata sai a ta ɗaya rukubun nan kawai sai ka ta ɗaya a ɗiba a kai gida a hige ya yi abin nan ya yi ‘yan anguwa daɗi ya yi tawasa daɗi ya yi kaza ya yi kaza ni ima ce babba ku ci daɗin ku. babu matsala kuli-kuli ɗaya za ku sai yana rukubu yanzu babu shi Hmm, akwai shi bai da unwani tun da ɗan guda guda na aka gani sannan abin nan bakin gidaje ga shi nan duk inda dai ba a kashi mala abinci na mai daɗi idan ka cire kuɓu ya ishe ka gobe sai ka aika nan ƙetare mala ana ƙetare ga tukura nan gaban za cikin gonakin rogo yaro ya yi kai guda ya kawo a kwana biyu ga gida ana ci tukura yau duk waɗannan abubuwa yau gashi an ce an waye gidajen rediyo asibitoci ana ta wayar da kan mutane a cewa ina itace ina suke yanzu aka ta wayar da kan mutane a cewa ina ɗaya ce to ina suke duk sabo ya gusar da suwa duk sabo ya gusar da suwa babu su to kaga ga 'yan anguwa kowane wuri 'yan anguwa gaban za ta ke ko ina 'yan anguwa gaban za ta ke yau ha ko da kudinka ina ka samu ga tsaida ga tsaida duka waɗanda duk yin adu haƙi na yanzu wadda zai ta rage ta wasa a yanzu ita matsalar ta kasan gonakinta aka yanzu ita gonakinta kai da kayan nan baya gare ni sai ka iske wani bai da komi gona ta ta wasa ɗaita. ya hoke kwana biyu shi yanki a iya yanki sai a shanya ɗan ta bushe sai a yi bohuna a kawo birni a sai suwa busassa ai ta wasar da kowa gani ga 'yan mata nan ai busassa ta sa'i sa'i aka awanta to jama'a kun ga wannan ni'ima duk ta gushe mana saboda abin nan saboda sabo duk sabo na gusar da ita don da gadajin na ai to ina take dajin na nan amma ita babu ta Allah ya ce fa hal najazi ba wa kowa irin wannan sakamako illar kafura sai mai butulci Gannoni najazi ma a kasar zai najazi wa nasabil kafur wato kafura wa qura abiliyai ma a fata zai wato abin nan yujaza wa rafil kafuru yujaza illa al-kafuru na abu na abu fa'il ai ma yunaqashu illa huwa babu wanda aka munakasha da shi ai bincike ne sai kafuru kawai Allah ya kare mu waja'alna bainahum mun sanya tsakanin su baina sabo'in wa hum bil yamani tsakanin sabo'i su sabo'u yaman su da suwa wa bainal qura allati barakana fiha tsakaninsu da alƙaryar da mun kai albarka cikinta bilma'i alƙaryar da muka wa albarka da ruwa wa shajari da itace wahiyar ƙura sham ƙasa sham ita ma ruwan da an gare ta ita ƙasa sham shi yasa ta yi itace da haki sosai don haka aka ce mata abin na alƙarya mai albarka to tsakanin saba'i da alƙarya mai albarka Allah ya siru na ilai halitta jara wanda suna zuwa daga ƙasar saba'i zuwa yaman littijara don kasuwanci to tsakanin wannan alƙarya ta saba'i da alƙarya yaman mun sanya ƙuran bahira alƙaryu da yawa bayyanannu wato gehen hanya mutawasilatun min al-yaman ila sham daga wanga alƙarya sai wanga daga nan dai saba'i zuwa sham ga ƙuran ta alƙaryu nan da yawa wata bayan wata wata bayan wata yara yura ba'duha min ba'din ana ganin wasu alƙaryu daga wasu in kana wagga alƙarya kana cinkan waccan garuruwa kusa da kusa eh, lita ƙaro biya don zaman ta kusa saboda inda duk adda fadama sosai za ka iske daji manoma suna tattattaruwa nan wurin kamar da yawa kun ka gana neja take dori daga gagari nan kana cinkan wancan duk noma sun ka tau kowa noma ya ka tsayi yana samun arziki to haka na abin nan su bi nan ƙetaren ya wuri ƙauyukan nan da kuma gani kusa da kusa duk noma na ya kai su lokacin akwai daji duk shi na ya kai su to inda duk adda ruwa ana noma to za ka ga mutane na ta zama wurin wahiyar zahiratun alƙariyun bayyana take la'ayin ahaliya ga idanun masu ita aura kibatun ko kuma rakibatun ah, matanar ɗariƙi ko kuma tana gehe ta hau matanar hanya wato bakin hanya zahiratul lisa'iri fi bayyana take ga mai tahiya wurin gairu ba idatin ba ta nesa an masalikihim ga mashigan mutane da ka ta wanga gari wanga bai nesa gare ka saboda albarka dan wuri dan kadan yayi garuruwa da yawa saboda albarka ruwa wata na biya sai mun kai da ya cikin wannan hanya daga saba'i zuwa ah, abin da ya da haitu ya ke nuna kilowa hidatin kuwa ya bi su da lokacin da wannan kalmar illa wannan ta'ala kana ne wa ga alƙarya in kai kai wata kai da ta babu wahala daga wannan gari sai wannan babu wahala gaido ba'idatin wato abin na wai bi tuna fi ukhra ila isa safariya har zuwa su kai karshen eh, su babu buƙatar rika ruwa da ka sha ruwa ga alƙariya ba ka buƙata ka kai ruwa akwai ka jin ka kai wacce haka dai wato Allah ya kore musu wannan abin nan ila intiha istibarin har su kai iyakar ta su garin da za su na wala ya juna ila hamli zadin ba su buƙatar rika guzuri wa ma'in da ruwa duk ka sha ruwa ka koshi kamin ka ji kishewa ka kai wata alƙariya wa qulna mun ka ce mu matawa siru fiha ku yi tahiya ga hanyar nan layaliya rairai wa ayyaman da yinoni ne kuna amintattu la takhafuna ba ku jin tsoron wata hitina fi lailin ko da daddare wala fi naharin ko da rana malan da ni'ima ta yi musu dadi sai sun ka dora saiki fa qalu rabbana ya ubangijin mu ba'id wa fi qira'atin ba'id bita shi dai da aini bila alifin ba da fa ba'id baina aswadina ya Allah wannan babu daɗi ka tashi daga gawan gari kamin ka ji kishewa ka kai wanga gari Allah babu daɗi haka nan in mana nesa in ka tashi daga gawan gari kana bakwai guda baka kai wancan gari baka sha wahala bisa hanya dole sai ka rika guzuri kun ga daɗi ya musu yawa suka ce Allah shi kawo bala'i a ba su nisa ila sham zuwa ƙasar sham ija alhamu bawa da ka sai su doguwar tahiya le ta dawalu alifu ƙara don masu kuɗi su ji daɗi su yi girman kai ala a akan talakawa bi rawa, hili su masu kuɗi su aura kuma shi ko talaka bai da abin yi shi zai yi tahiya ayyayi kwanaki su sai su aura kuma ko da da kwanaki na cikin ni'ima suke wa hamlin zadi kowa sai ya ɗauki guzuri don haka talaka in bai da guzuri bane ya ce mai bisa hanya walma da kuma ya ɗauki ruwa in bai da ruwa bane ya ce mai kun ga fa baɗa an ni'ima an yi musu ni'ima zan sauƙi sun ga ce a mai shi ta bala'i da kansu kun ji addu'a ta su kai rabbana ba'id kun ga addu'a ta su kai da kansu rabbana ba'id baina asfarina da kansu suka addu'a Allah ya kawo bala'i kun ga waɗanda sun yi kama da ɗiyan wawaye kun san ɗiyan wawaye suna waɗanda ka ce Allah shi kawo bala'i cikin ƙasa in kana zaune na wata ne in kana jin ɗan wawa yana ce Allah kawo bala'i cikin ƙasa wajen ya ji yunwa to kun ga waɗanda sun yi kama da wannan ɗan wawa wa zalamu sun ka zalunci kawunan su bai kubure da kafirci waje annahum ahadisa haba wannan addu'a da suka yi su ma mun shi su labari liman ba a dahon ga wanda ya zo bayan su fi dalika gaba ɗaya Allah ya halaka su sai dai labarin su aka ba su a kamar da kuka ji yanzu Al-Ra'ani ya halaka su ai Allah duk wanda yawa ne ima ya kutuce shi jira hitina na nan ta yi gare wa mazzaqana mun ka wawwace su kullum mazzakin dukkan wacewa wani da da bala'i ya fada kasan nan da wani ya hita bai san inda bai san inda yake ba uwa ce da uba ne kowa bai san inda yake ba ya dai duk Allah ya wace abin banza hum fil bidad mun ka wace su cikin kasashe kullu tafriq dukkan wacewa tafriqan ay tafriqan la yatawaqqa ba'dahu awdu ittisal wacewa wadda ba azaton koma dawowa haduwa wani ya riga ya sa gaba yayi amma ba a zaton ya koma dawowa ya haɗu da wanga ɗan uwa ne da annan ba a haɗuwa sai layira malam rabe da mutunci kala sha'abi sha'abi ya ce walahi katil ansaru ai mutanen ansaru na madina al'ausu wal hazarat sun kare su biya ba su daga yaman da sun ka taso sai ya ba sai madina wa gasanu su kuma gasanu da shamu sun ka koma ƙasa shamu wal uzdu su kuma al'uzdu sun ka koma bi oman wa huza'a huza'a sun ka koma tehama haka dai Allah ya wace su duk sadda sun kai mai butunci duk ƙabiluna wa kanat al-arabu tadribu bihim al-matal larabawa ta kasance tana buga misali da su wai kala ana cewa tafarra abin nan tafarraqu aidi saba'in sun wace kamar jama'a saba'in kai suwa ne sun wace kamar jama'a saboda. wa ayadi saba'in wato in an ce ayadi saba'in mazhabu saba'in mazhabobin mutanen saba'in wace wasu eh mutanen saba'in larabawa ne larabawa ne ai kaga ko yanzu duk waɗanda da mun faɗi duk larabawa ne wayan ga hannu madina na koyana duk larabawa ne ya an ce ayadi saba'in mazhabu saba'in wa hanyoyin saba'i da mazhabobinsu sun ma'akaba an zalika ta'ala sannan Allah ya takiri a kan wannan waƙala ya ce inna fi zalikar mazakuri lalle cikin wannan abin da aka ambata la'aya ce akwai ayoyi aila ibra akwai abin lura le kulle sabbarin ga dukkan mai haƙuri kun gawa da waɗanda sun ka taba Allah Allah ya yi musu haka ya ce to wanda adda hankali mai hankuri an ma'asi mai hankuri ga sabo to wannan aya ne gare shi ya daina saba ma Allah sabon Allah bai bane arziki sabon Allah bai bane arziki in yayi maka arziki ka kawan ya sabo an shewa shi kai kuma kun ga mu duk 'yan Najeriya muke mun gani mun sa an shewa yake don mun ga an she mana abubuwa da yawa wa ala da'ati wato wanda adda li kulli sabarin anil ma'asi wanda adda hankuri ga bare sabo wa ala da'ati kuma mai hankuri ga yin da'a shakurin mai hankuri mai godiya ala na'ami ga ni'imomi ai almu'min mu'mini shi adda wannan sifofi mu'mini shi adda wannan sifofi yayi hankuri ya bar sabo yayi hankuri yayi da'a yayi godiya ga ni'ima mu'mini adda wannan sifofi alladhi yasbiru ala amali salih wanda ka hankuri ga aiki na kwarai min da'ati na ayyukan da'a wa tarkil ma'asi da barin sabo wa yastamiru ala zalika ya doge ga wannan fa yasbutu kewa mudinihi tsayuwa addini ne ya tabbata wa duniya da tsayuwar duniya sai ita ni'imar Allah duk wanda ya rike a ibadar Allah to ni'imar Allah ba ta gushewa gare shi amma wanda ya bar Allah Allah bari ne ya kai don kai baka da kowa in ba Allah ba amma shi Allah yana da mutane waɗanda ba kai ba sadda ka butaci yana da waɗanda yanzu sun kashe ga bauta mai shedan yayi gaskiya wala kad saddaqa bit tashdidi wa qura bit takhfi wala kad saddaqa alaihim wato haqiqa ya gazgata gare su ai al-kufar kahirai wa minhum sabai cikin su akwai sabau wala kad saddaqa alaihi iblisu zannahu Iblis ya tabbatar da zato ne game da su Iblis ya tabbatar da zato ne game da su zaton nan da ya yi cewa zan hallaka su la ugu a ajma'in to zato ne ya tabbatar da shi don kun ga bukata sai ta biya annahu bi ya bi igwa'ihi ya yace za su bi shi da da Fata ba'u dukku sun bi shi fasaddaka bin tashdidi a zannahu aifar fa saddaqa zannahu ya gaganta zato a waje da husa da kan ya iske zatonai, ya zama gaskiya shedan ya iske zatonai, ya zama gaskiya wa sadaka da ya ce ga wata kira'a wa sadaka yace bi A ai wa sadaka iblisu fi zannihi bi iblis ya yi gaskiya ga zaton da kai gare su yi gaskiya illa fariqan ai bi ma'ana lakin na fariqan minal mominin sai dai wasu jama'a cikin mu'minai ba su bi shi ba lil bayan ai humul mu'minuna lam yastabi'uhu su mu'minai ba su bi shi ba kun san da yace la'uyan dawhan ajma'in karshe ai kun san yi tun ya tuna sai yace illa ibadaka minhumul mukhlasin to wa'anna al mukhlasin su da ya ba su bi shi ba Allah ka samu cikin ibadikal mukhlasi wa ma kana alai wa ma kana lahu alaihim min sultanin shedan baya da wani wata hujja wata ya ba su babu wata aya da ya kawo musu babu wani hadisi da ya kawo musu shi shedan har sun bi shi ba hujja ya ba su sun bi shi ba abinda suka so ya kire su gare shi abinda suka son abin su yace su yi abin ba wai hujja ya ba su yace ga aya ga hadisi ta ce a yi sabo kaza ta ce ka a yi da'a ga Allah kaza bai da wannan ayat ganin dai ba su san ibada Allah ya ce to kasi yaga suna son sabo ya ce sai abin su kun ga babu wata hujja da ya ba su na kana lahu alaihim min sultani Allah ya kyale shi da suna ai taslidun bai da eh, tilatawa wasila um bai da daukaka akan su illa na na'lama sai dai don mu sani ilma buhurin sani na bayane mun ka kyale shedan da jama'a don mu gane man wamin bil akhirah wanda ka imani da lahira min man huwa min hafi shakkin daga wanda yake shakka ga lahira wanda jazi kullam minhu ma mataka ma kowanne cikin mutanen gabi da abin da ya aikata ai man ittaba amrana bil burhani wanda ya bi umarninmu da hujjoji mataka mai wa man ittaba ash-shaytana bi ijwa'ihi wanda ya bi shaidan saboda halakawa shaidan ala hawahu ya bi shaidan bisa ga son rainai bila burhanin babu dalili musaka mai ci wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz Allah ka mai kiyayewa na ga dukkan komai raqibu mai hukuni wa qadir yana da iko alaman iblisa anhu akan ya hana iblisu ga halaka mutane wa ma zalika sallatahu alaihi duk da haka ya bashi iko akan su li ta bayyana ma hu ta'ala domin abinda Allah ya ambata wato ya tabbata man yi wa min bil akhirah man huwa min abi shaykh don waɗanda su bayyana shi sa ya bashi da yi Allah ya amfani da shi ka makama na mu dai ka kare mu daga sharrin da Allah ka kare mu daga sharrin da Allah ka kare mu daga sharrin da ya mana ala kulli shay'in salawat annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya kira wanda ya bayyana lahu don ya bayyana musu annahu la fa'on shay'un illa a babu abinda ka wani duk abinda ba tauhidi ba yake banzana babu wani alheri da zai kawo musu wa qala qulidu wallazi na قل الذين من دون الله لا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم من شرك وما له منهم من ولا تنفع الشفاعة إنه abin nan ƙulli ya muhammad le kafiri ne ya manzara hama ka ce mu mutane kahirai allazina na za'amtum kace kace ma mutane kahirai wato ud'ul ud'ul ladina za'amtum ku kire wa’yannan da kun kace allolina wayannan da kun kace wai allolina suna basuwa kuma suna anshewa suna tsarewa kuma suna samarwa da musiba ai za'amtum muhun. kun yi zaton su aliha su alloli ne kun ce wai kun yi za'am wato kun ce kun sa an ce likulli shay'in za'am likulli shay'in kinaya wa kinayatul kadhibi az-za'am Komai yana da kinaya amma kinaya ƙarya shine a ce za'ama to wayannan da kun ka ce wai za'amtum su alloli na min dunillahi wayanda ba Allah ba ai gaira wani Allah to ku kire su liyan fa'ukun don su amfane ku bi za a mikun da ci wadda kun kai alloli na kala ala fihim Allah ya ce game da allolin nasu la mai misqala dharratin ba su iya mallaka ko kwaya azzarra ba su iya mallaka to wanda bai iya mallaka ko kwaya azzarra ya zai zama Allah in ka bauta mai mi zai baka in ka bauta mai mi zai baka wayannan min dunillahi wayanda ba Allah ba ku kire su li yanfa'ukum bi za'mihim dan su umwane ku bi za'mikum da cewa ku qala Allah ta'ala biya Allah ya ce game da su la milkuna misqala zarratin ba su ya mallaka abin da ya kai kwaye zarra na khairi na alheri aw sharri ko sharri komi ba su da umwanin komi ba su iya yin alkhairi wanda ya kai kwaye zarra ba su iya yin shiri wanda ya kai kwaye zarra duk abin da kaga ya same ka na alheri daga Allah duk abin da kaga ya same ka na shiri daga Allah shi ya kaddara shi amma duk abin bauta ba su iya mallaka komi bi samawa cikin sama bakwai wala fil ardi ko cikin ƙasa bakwai kun ga kenan duk wanda aka bautawa banza na aka bautawa kowa aka bautawa banza na aka bautawa tunda komi da komi daga sama na zuwa ƙasa Allah ya ce to babu wani abin bauta da ya mallaki wani abu ce wa ma lahum fihi ma min shirkin kuma ba su da shirka cikin sama da ƙasa wa ma lahu ta'ala min wato wa malamun fi imamin shirkin na daidai kun ga ba su mallaki komi cikin sama da ƙasa ba a ce nasu na gaba ɗaya na biyu wa malamun fi imamin shirkin ba su da wata tarayya a ce ga wanga ce da su da Allah addashi ba su da tarayya ce da Allah na uku wa malahu ta'ala mina mina min zahiri da Allah zai yi sama da ƙasa da abinda a ciki babu wanda ya taimaka kun ga hanyoyi uku na milki duka ba su da ko guda ba su da min zahirin ai min ma'inin ala khalqi shay'in ga halitta Komi ba su da Allah bai dai mai taimako wa huwa ta'ala al-mufradu bil ijadi Allah ta'ala shi dai aka kadaitawa da samawa duk abin da ka gani shi dai ya samar da shi ba tare da kowa ba wal mustahiqu bil ibada don haka shi dai ya cancanta abota mai to abin da ya rage ceto sama da ƙasa duk abin da a cikin nashina ba su mallaki komi ba sannan baya da tarayya da kowa ciki sannan bai da mai taimako da ya kama mai ciki domin rage ceto ya rage ya ceto wala tanfa'u shafa'atu inda hukun babu ceton kowa daga ohani wuri ne wala tanfa'u eh, shafa'atu indahu shafa'atu ta'ala babu wani ceto da ka umfani wurin Allah sai wanda an ka bida sai wanda ya bada izini kun ga hadda ceton bai ba musu wanda aka bauta musu don sai ceto ya ceto ceton ga hannu ne yake shi ma bai ba su ba wala tanba'u shafa'atu inda ta'ala wajen Allah ceto ba ta umfani wa hadha raddu qawlihi inna alihatahum tashfa'u hu kun ga wannan raddi na Allah ya musu da sun kace allolin su tana ceto ran Allah ya ce ko alama ko alama wala tanfa'u shafa'atu indahu ceto ba ta wani wuri ne illa liman azina lahu sai ga wanda ya ba izini kun ga bautar su banzana hakikanin mai ba da ceto hakikanin mai ba da izini shi an mai ceto hakikanin mai ba da izini shi an mai ceto to don ka sai ka bada ceto ga wani banzana ka bada amma ka bada ga al'azini mai ba da izini ba illa liman adina bi da hamza ay illa liman azina Allah wa qira'a bi dammiha mabni lil maf'ul illa liman uzina lahu illa liman uzina lahu ya sai wanda an ka ba izini ga sha'anin shefa ay illa li shafi'in adina lahu bi shafa'a sai ga mai ceton da Allah ya bashi izini yayi ceto shi ɗaya ceto ne ka umfani. fa shafi'u kun ga mai ceto wal mashhu lahu da wanda za a wace to suna nan tsaye ranar kiyama la ya zala ba su gushewa ya tarabbata ne suna jira shi mai ceto yana jira a bashi izini ya yi ceto shi wanda za a ceto yana jira a ba da izini a cece shi la ya zala ne ya tarabbata ne su biyu da mai ceto da wanda za a ceto ba su gushewa suna nan suna jira wai tawakka'ani suna sauraro maliyan lokaci mai tsawo fazi'ina suna cike da fazi'aini su biyu suna cike da hirgita wajilaini suna cike da tsoro har yaushe hatta iza fuzza har sai an ɗebe hirgita bil bina ilal maf'ul fuzza wa qira al fa'ili fazza hatta idza fuzzi'a an qulubi har lokacin da aka ɗebe tsoro daga zukatansu ai kushifa an har wazau an ka debe tsoro daga zukatansu yaushe za a ɗebe tsoro ga zukatansu bil azani ya sadda an ka ba su izini shi mai ceto an ka ba shi izini ya ceto shi wanda za a ba za a ceta an ka ba da izini a cetai to sannan tsoro bai debe su suna nan cikin tsoro hatta idza fuzzi'a an qulubi wannan ko izinin yana faruwa daga Allah bi kalimatin da wata kalma ya takallamu biha rabbul izza wanda rabbul izza zai yi magana da wannan kalma fi idlaqil izini ga ba da izini kai tsaye Allah ɗaya na ka ba da wannan izini ba wani wali ba wani shehi ba wani abin bauta wanda zai ba da wannan izini sai Allah kaɗai to lokacin da aka ba da izini kalu sai su ce ai kala ba don libadin sashen su sai ya ce ga sashe istibsharan don bushara ma za qala rabbukum fiha game da ce Ga game Allah ubangijin ku yace ma za qala rabbukum me ubangijin ku yace fiya game da ce Ƙala da ƙaunar alhaqa sai mala'ikun da aka wa tambaya su ce ya faɗi magana ta gaskiya menene magana gaskiya anan yace kad azina fiha ya bada izini a ce to shine magana ta gaskiya wa huwa aliyu Shi ne maɗaukaki ai ta'ala wato shi Allah ta'ala al-khaliq mai halitta wa huwa a'la min kulli shay'in shi Allah al ya dara daukaka bisa ga dukkan komai wa ta'ala fi kulli shay'in ya daukaka cikin dukkan komai fala shay'a a'la minhu babu wani abu da yake shi daukaka wa huwa fawqa khalqihi bil qahri wa ghairihi yana sama halittu ne da rinjaye da ɗaukaka da waninsa alkabiru kuma wanda an mai girma al'azim ya Allah ya aliyul kabir ka taimaka mana ka gafarta mana gunubban ka taimaka mana ka ƙara mana imani da lahiya Allah masu sihirin ga Allah kai mana maganin bokayen ga Allah kai mana maganinsu, su mutanen su da ka sa su suna wa'annan ayyuka Allah ka mai da shirin nan gare su Allah ka mai da shirin nan gare mu kuma ya aliyul kabir ka ba mu kariya da tsaronka Allah duk abin da suka yi kana gani Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah abin da duk suka yi kana gani Allah ka yi mana magani don albarka sunayenka ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu ka kiyaye mu ya aliyu kabir يا ذا الجلال والإكرام آه قل من يرزقكم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل وإلا أولياكم لعلى هدى أو في ضلال الرسل قل لا تسألون أما أجرمنا ولا نسأل أما تعملون قل يجمع بيننا وهو الفتاح العليم Wani kaka الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم wa zai na ka ba ku arziki daga sama bakwai ai algaisa na ka sauko muku ruwa ku dibi ruwan da shiga jiya na ka yi muku wannan aiki wayo ƙalu almadar wato algaisu ana cewa almadar wala ardi sannan wani na aka ba ku arziki daga na nabati in kun shibka sai ta tsiro sauran tsirin ƙasa masu hitowa duk wani na aka ba ku wannan qul Allah ka ce Allah ne in lam yaqulu idan kahire ba su ce Allah na ka ba da ruwa da sama shi ka ba da abinci da ƙasa in ba su ce haka nan ba kai qul Allah ka ce Allah ne illa mai kulu idza la jawaba gairahu don ba wata ansa in ba wannan ba to ko ba su baya ba kai ka baya shi wa inna mu aw iyakum ko ko ku ahadu fariqaini mu musulmi da ku kahirai shin wane na la ala huda ta shari'a ko ko wane na afi dalalin mubin cikin bayanan ne, kun ga wanda abisa shari'a sama yake wanda a ga halaka ƙasa yake don haka ya ce fi dalalin cikin fata mubinan bayyananne sun makalafa bainal ne, sai ya saba tsakanin harufan ga guda biyu la'ala hudan bai ce la'ala dalalin ba sai ya ce fi dalalin la'annal muhtadi don wanda an mai shiryuwa haka yake kaman sa'ida manara kaman wanda ya hau manara yanzu ra'ashiya yana kallon abubuwa wai ta dallawa alaiha yana liko gare ta aura kiban jawadan ko haka yake kaman wanda ya hau rakumi. a doki wanda ya hau jawadan doki yarkadu yana suka da shiya haife sha'o inda duk ya ga dama to misalin wanda ta shirya kenan amma wadalu wanda ta bata ka annahu mun gani sun fi zalal shi kaman mutuna wanda ya shige ya noce kasa cikin dukwai murtabikum wanda wani du kunshe da wani la ya rashe an bai gani komi kun gaba ɗaya suke da wanda ta shirya da wanda a cikin halaka ba wa bil ifhami ga wannan tambaya a cewa shi mu a abin nan a abin nan alahu da mu abisa shari'a ku ku abisa bata kun ga tambaya ce yace to wa bil ilham a cikin wannan tambaya fi kauli wa inna aw ya yace mu abisa shari'a ku ku a cikin bata ila har zuwa karshe talatsubu bin tausaya musu na kai sai bai ce musu batattu ba wanda wannan tausayawa da ya musu da kalma da'in ilil imani yana kira ga cewa su gyara imaninsu idan abin na idan waqafu da in sun fahimci wannan maganar kun la na kace kuma mu ba a tambayar mu amma a jaramna ga zunubin da muka yi wala salu kun la na ku ba a tambayar ku amma a jaramna ga zunubin da muka yi ku ba a tambayar amma a jaramna wala nasu mu ko ba a tambayan mu amma ta amalu na ga abin da kuka aikata kun ga ya jingina laihi gare su shi annabin ya jingina aiki gare su su kahiran don dai duk abin na don dai su gabai walakanta su ba li'anna bari'una minkum don mu mun yi bara'a gare ku wa fihi in kun ga ciki akwai adalci haisu a sanadar ijirama lokacin da ya jingina laihi ila a musulun ga kawunan su Wal'amala ya jingina aiki ila na zuwa ga abokan magana yace amma ta amazo walka ya jama'u bainana yawmal qiyamati ah, ya jama'u bainana rabbuna Allah ubangijin mu zai haɗa tsakanin mu da ku yawmal qiyama ranar kiyama. summa yaftahu bainana bil bilhaki, sannan ya hukunci da gaskiya tsakanin mu da ku wa al muhiqina al janna masu gaskiya ya shigar da su aljanna wal mubtilina nara mabannata kuma ya shigar da su wuta haka Allah zai in kiyama ta yi wa huwa al-fattahu Allah shine mai hukunci al-hakim al-alim wanda an masani bima ya hukumu bihi da abin da yake hukunci da shi ya Allah ya fattahu al-alim ka taimaka mana da ilimin ka Allah ka buda mana koyi na alheri Allah ka dade mana koyi na sharri ya fattahu al-alim kulka ce aruni ku gwada mini ai a alimuni ku sanar da ni alladhina alhaqtum bi wa'annan da kuka riskar ga Allah fi istiqaqil ibada kun kace sun cancanta da ibada kun ka riskar da su kun kace shuraka abokan tarayya ne yace to ku gada min su in gani ku sanar da ni su mina na sun kai wanda ya kamata a ce sun zama alloli shuraka a mafulun salisan li aruni wal awwal maful awwal ya ul mutakallim fi aruni ya ul mutakallim والثاني مفعول الثاني الموصول wato allazina alhaqatun bihi ai ta ta'buduna wa ma'ahu wa'annan da kuka riska gare ai wa'annan da kuke bautawa tare da shi kalla a'a ku bar wannan magana raddul lahum wannan raddi gare su an itiqadi sharikin lahu da kudurta abokin tarayya ga Allah ku bar wannan bal huwa aziz a Allah guda ne al aziz mabwai al galibu ala amrihi wanda ya rinja ga al'amari ne alhakimu fi tadbiri wanda an mai hikima ga tsari ne da kalki ga halitta ya tsara wanga ya zan mai bi wanga ya zama wanda aka bi wanga ya zan mai arziki wanga ya zama talauci, wanga ya zama babba wanga ya zama karami wannan hikima ce ta Allah fi tadbiri a cikin tsarawa ta da kalki ga halitta ta fala kuna lahu sharikun fi mulki wanda a haka bai yiwa ya zama yana da abokin tarayya ga mulki ya Allah ya Aziza ya hakima da izzaka da hikimarka Allah ka ƙara mana izza da hikima Allah ka ƙara mana izza da hikima ka ƙara mana tsoronka da ibadarka ka yi mana maganin bokaye ka yi mana maganin masu sihiri duk sihirin nan da suka yi Allah ka mai sai gare su Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka kare mu lailan wani haram kuna je ina magana sihiri kun san yanzu kaka ta kama yanzu kaka ta kama eh ku karanta abin da naka gaya muku za ku gani da daddare in kuna cikin wayan da akawa za ku gani da daddare kaka sai ta kama to Allah shi mana maganin su da izza sai da ya mata ya kare mu daga sharuru wa bi tahaddi an shuraka kun ga cikin wannan akwai kyacewa ga abokan tarayya al-mazmu al-mazumi na da ake zato war raddul anifu da raddi mai tsanani wa ta'anibu da zargi lahon gare su wa tabkitu da ƙarin zargin su ane kalami ga magana wal jawabu isbatu li uluhiyyatihi ta'ala abinda ansa tabbatar da kadaita Allah da bauta wal madahu lahu bil izza kuma an ka yabe shi cewa yana da izza wal hikima da hikima wa ma ablagu kalamullahi rabbil alamin babu abinda ya girma magana Allah rabbil alamin ya Allah ya aziza ya hakimu ka tausaya mana ka tsara mana imani da lahiya mana maganin bokaye da malaman sihiri da su da jama'a su duka Allah kai mana maganin duk sharrin da suka kulle Allah ka mai sai gare su da albarka sunayenka da babin ka madaukaka kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نروقك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كتمكا منا الله كغفرت منا دكان بنوبم Allah ka gafarta mu owayen mu dukan gurbansu Allah ka gafarta wa mata yamu dukkan zunubansu Allah ka shirya mana diya da zuriya ka sa musu albarka Allah ka gafarta musu dukkan zunubansu Allah da mu da su baki ɗaya Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai sheri Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri Allah ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki Allah ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen sheri musamman dai bokaye da malaman sihiri da jama'a su Allah kai mana maganin su ya kauye ya aziza Allah kai mana maganin su ya aziza ya hakima Allah kai mana maganin su da shirin da suka kulle Allah ka mai sai gare su Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka kara mana kariya da tsaronka Allah ka kara mana kariya da tsaronka Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar bayan ka musulmi duka da ba su da lahiya Allah ka warkar da su Allah ka karbaba mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka tuwa mana asiri nan duniya da lahira Allah ka hishe mu koya nan duniya da lahira Allah ka tausaya mana ka taimake mu ka ka taimake kowa akan Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kanmu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah da albarka sunayenka da sabobin ka madaukaka ka ansa mana addu'a yan Najeriya mu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka kwantar da hankalin Najeriya da 'yan Najeriya shugabannin Najeriya Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai Allah da mu da su ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka hada kan Najeriya ka hada kan ƴan Najeriya Allah ka hada kan Najeriya ka hada kan ƴan Najeriya Allah ka hada kan Arewa ka hada kan ƴan Arewa Allah ka zaunar da Arewa lahiya shugabannin Arewa duka Allah ka zaunar da su lahiya ka hada kan wuri guda ka sa su abin nan ka sanar da su matsalolin arewa kuma ka sa su sa matsalolin arewa gaban su ba matsalolin kawunan su ba saboda albarka sunayenka ka zaunar da jihar mulahiya ka kara ma jihar mulahiya da zaman lahiya ga wani da yan Allah ka ba mu aljanna firdaus ala Allah ka ba mu aljanna firdaus ala Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka da mu da uwaye da uwayensu da kakanni da diya da iyali da zuriyar mahaifanmu wannan gari namu Allah ka ƙara muna kariya da tsaronka Allah ka ƙara muna kariya da tsaronka Allah ka ƙara mana kariya da tsaronka Allah ka tusaya mana ka ansa mana mu. muna roƙonka Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka kare mu daga duka azabobinka ka biya mana duk mu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana bayan ka musulmi da yawa suna roƙon mu addu'a mun roƙe ka Allah ka shirya mu ka shirya su Allah ka kare mu ka kare su ka biya musu duk bukatun su na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya abin tsoron su ka kare su Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana imani da ibadarka Allah ka ƙara mana imani da ikhlasi Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka ansa mana addu'o'in mu Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghafir lana warhamna وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا